da yake a handsfree ta saka shi yasa masu zara suna jin me yake cewa ita ma ta yi hakan ne don kawai ta jawo hankalin su gare ta shi yasa ma ta soma mishi shugaba tana faɗa masa yunwa take ji kuma gashi ta dawo gidan ta kasa yin girki gaba ɗaya zazzaɓi take ji a jikinta a littafin da gabata idan ba kun manta ba a wuraren ne muka dakata ni da ku yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba ko sai ce to ta yi wa zara magana idan ma ta girki ta bata idan kuma babu ta raba nashi ta bata rabi Kai yaya, kai ma ka san ba za ta bani ba, ka san halin matarka yadda ma ta tsane ni a gidan nan. Ba ƙaunar zamana take a gidan ba, to ki ce in ji ni, ni na ce ta baki abinci na. Kin ga, ni ba yanzu zan dawo ba, bare ma in taho miki da shi. Oh, can you wait until 9 o'clock? buga kafa ta somayi za ta yi mishi kuka tare da cewa ni dai a'a ba zan iya jira har karfe tara ba kuma ka san ina da ulcer komai zai iya faruwa da ni a'a ni kan ba zan iya jira ba tana yin shugaba da yadda kuka san karamar yarinya duk haidar din ya biya rikice sai ya ce mata bari ma ya kira zaran ya yi mata magana daga nan ya kashe wayan sai ga kiran shi a wayan zara zara ta yi biris da wayan bata dauka ba Wail ita ma kuma Juwairiya sai murmushin keta take yi, sai kuma ta soma rera waka cikin habaici. Ummu ta ce, wai me yasa ma kika bar yarinyar nan ma har ma ta iya kulla miki makirci irin haka. Wallahi Zara kin yi sake ma da har ma kika bari ma dan zaki ya girma. Zara ta ce barta don Allah ma ban da ta ne. Ki barta ta gama na ta shirin ni kuma ma zan daura da nawa. Faɗan take so kuma za a fara tun yanzu kuwa. Haidar Sake kiran Juwairiya yayi sai ya ce na kira wayanta ma bata dauka ba. Me bi ma tana wani abun ne ki je ki dauki abinci ki ci ki ji kin ji kanwata ki je ki dauki abinci na. Ba zan jima ba ni ma zan dawo yanzu insha Allah. Ki faɗa min me kike so ma ni ma sai in siyo miki. Ranta fari ta ta sanar masa ma da abubuwa da take da bukata. Yana kashe wayan ta miƙe tana kallon su bifo ma ta kwashe da dariya. Ni na tafi karfin na riga da ni na ma fi karfin wata shegiya tsohuwar kilaki kuma na fi karfin ki na fi ƙarfin kuma a ja da ni ni ce ragamarki hannuna ragamarki tana a hannuna kuma ni ce ‘yar uwansa duk abin da na faɗa ta zaunu a gidan nan mu zuba a ga wanda ma zai yi nasara ni da ku sai ta wuce wajen dayin din da niyyar ma cin abincin haidar din kafin ta kai ma to ni zaran ta tare ta ce idan ma kin isa kin haifo ki taɓa abincin nan wallahi na rantse da Allah sai na yi miki biji biji a gidan nan sai na sauya miki kamannin na nuna miki cewar ke karamar yar iska ce dama abin da jawariyan take so kenan ta tanka mata ita kuma ta ce wallahi sai ta taba tunda dai mai gidan ya ce ta dauka ta ci ai ba ita take siyowa ba ita ma albarkacin shi take ci idan ma bai kawo ba ta isa ne ma ta ci to shikenan ki dauka ki ci mu gani zan nuna miki ke karamar yar iska ce ja kamar hankali ki dauka ki ci don Allah don Allah ki dauka ki ci in ga karshen rashin kunya Zaran ta furta cikin tsawa da daga murya, well, tana matsa mata a hanya tare da cire ɗankwalinta tana cin ɗamara da yake riga da suke ne na atamfa a jikinta har ta janye siket ɗin matai ta yi sama da shi tana jiran mata taɓa abinci ita ma tuni ummunta ta so ta nufi wurin duk da ma ba daɗin abincin ko daɗin jikin take ci ba Will Juwairiya ma ba tare ta nuna tsoronta ba ta isa kan dining in ta zauna ta soma kokarin zuba abinci bata ankara ba sai su sai duka ta soma ji ta ko ina babu kama kafan yaro cin ubanta kawai ake yi kafin me zaran ma ta kifar da ita daga ita har kujeran ta hau ruwan cikinta ta soma kima ni za ki kawo wa iskanci don ubanki yau wallahi babu mai kwatanki a gidan nan da ni da ke za a bambance tsohuwar kilaki mai lasisi kuwa yau za ki tantance aikin karuwa shi kan shi wanda kike takama da shi bai isai kwace ki a hannuna ba dan fa sosai suke wanda zaran ta ki bata damar tashi ta danne ta sosai dukanta take har da su cizo haka ma suke damben kamar za su kashe kansu dan ma juwairiya tana da ɗan karfi amma duk da haka ma bata kai zara ba domin dai dukanta take ta ko ina ba ta ragar mata ummu sai zuga ta take yi har ma da ita a kiman juwairiya tunda ita ta ga za ta tashi daga ta ga za ta tashi za ta danne sai zaran ita ma ta taimaka mata ta ƙara mayar da ita a ƙasa aka suka yi mata jina-jina sai ihu da kukan ciwon rai take yi kuma sun ƙi ƙyale ta sai da masu kasan ma ta ji jiki jikinta ya samu matsala kukan ma ya gagara fita suka yi mata ma fata-fata da kayanta fuskar ta har jini yake tsirtowa tunda bakinta da hancinta duk sun bi sun fasa mata sun kuma kwantale mata gefen kumatu da yatsunsu sai sha ta shatan jini wurin yake gobe ma sai sai ki sake dan uban da ya haifi uwarki idan an ce ki sake shiga gona ta ba za ki sake ba dama tara miki nake ina kyale ki in ga ma uban da ya isa ya raba ya rama miki muna nan a zaune babu ma inda za mu je daidai muke ma da kowane ɗan iska ko ubanki ne ma kuwa ko kuma ma babbar karuwa ta gida uwar da ta haife ki ma ta baki tarbiya ba zaran take magana lokacin da ta miƙe a jikin juwairiya din take ta faɗan abin da daga dama haka suka wuce suka barta a nan tana ta kukan azaba kamar ranta zai fita domin dai ta ci ubanta iya cin ubanta a garin abuja kuwa a cikin ɗan ƙanƙanin kwanakin nan Arab din ta samu kulawa sosai a wurin familin Aliyu. Matsalar ta ɗaya ne Aliyu, babu irin azabar da baya gana mata idan ya zo duba ta. Tun ana saka shi duba ta a dole shi yasa yake amfani da damar nan ya rika azabtar da ita wajen fama mata ciwo yana yi mata mugunta kala-kala kuma kun sani dai ba sai an faɗa muku ba tunda shi ne doctor. Ita kanta Arab ta so magajiya gashi ma babu bakin magana sai kuka. Kukan kuma sai dai hawaye tunda murya ma ba za ta iya ɗagawa da ƙarfi ba. In taƙaice muku harfar gaban ganin shi take yi since ta san ma azaban da za ta sha da muguntan shi matukar ya shigo wurin zai yi mata wani abu to sai ya ci ubanta shi kuma ganin halin da take shiga shi yasa ma kullum baya fashi wajen duba ta ya hutar ma ya ma hutar ma da Dr. Mamman din shi yake mata komai da haka ma zai yi amfani da damar ya ci ubanta baya ce mata uffan sai dai ya yi aikin sa ma ya bar ɗakin ko hajja idan ta yi magana akan ya rika mata a hankali saboda hawayen da take sai ya yi banza da ita da ta ishe shi ma sai ya ce mata idan ma ba za ta iya gani ba ta rika fita ma a ɗakin duk sanda ma ya zo shi baya son saka ido a aikin shi to fitsararre mara mutunci ai dama na san haka ma zaka ce saboda rashin tausayi ka iya ta yi wa yarinya mugunta kuma ka ce wai ba za a yi magana ba muna ji muna gani kana yi mata mugunta haka aikin naku yake ne ai wallahi na san ba haka aikin ku yake ba ni wallahi ban ji daɗin yadda ma Muhammadu ma ya baka damar duba yarinyan nan ba ai sai ka yi zuciya ma kai ma ka tafi ka bar mamman din ya rinka duba ta mamman ya fi ka kirki domin mamman in yana yi mata abu ba ma ganin tana kuka tunda ma ba dan Allah kake mata ba ka bar zuwa sai eh, sai ka haɗa da naka halin mugu kawai bai sake yi mata magana ba sai da ma ya gama tsaf sannan ya kalli hajjan ya ce hajja don Allah daga yau karki sake karki sake zama idan ma ina duba banzan yarinyar nan surutun ki yana hawa min kai ya juya ya fice ba tare da ya tsaya jin bala'i da masifan nata da ta so musurfawa ba za ta kuma daura ko fitan shi ma bai sa ta yi shiru ba sai da mata don kanta ma ta haƙura ta kalli arab da ke ta faman hawaye tana ba ta haƙuri shi haka halin sa yake yi da halin mugunta samsam baya da hali na gari samsam bai da tausayi kan shi ma kawai ya sani a rayuwa haka muke fama da shi ko a gida karki damu kin ji ko Arab ko bakin cikin Aliyu ne cike fal a cikin ranta tare da ƙudirin ramawa duk sanda mata warke. Tabbas yanzu damarsa ne amma akwai ranar da za ta rama tunda dai ta san ma ta yi mishi komai ba amma yake yi mata mugunta. To me ya haɗin ta ma da shi ne da ya tsane ta. Ina ruwansa da rayuwarta ita ma ba ta taɓa jin takaici da tsanar wani bawa irinsa ba. ko yanda ma ta tsani Jamima bai kai yadda ma take jin tsanar Aliyu ba. Shanye kuganta kawai ta yi ta ci gaba da tunanin abin da za ta yi mishi. ba ta sake sanya shi a idanuwa ba har tsawon kwanaki biyu saboda dr mamman din ya shi yake duba ta a wannan lokaci shi yasa ma har ta samu ta samu sukuni a nan ta gane ba karamin mugunta yake mata ba tun daga shi ma ba ta jin komai idan dr mamman yana wanke mata ciwukan nata wurin gashi na kafanta ma a hankali yake mata har hira ma suke da hajja suna ta dariya yau ma kuma ya jima a ɗakin sannan ya yi musu sallama ya tafi ita kuma hajja ta zuba mata abinci tana bata tana rattaba mata zance tana irin bata rarrashi da kuma bata shawarwari da kuma yi mata nasiha da kuma irin mata hira da yake yanzu ana dan bata abinci tana iya ci sai dai kan ba mai yaji za a bata ba tunda ma tana shan azaba wajen haɗewa, kuma ruwa ruwa ma ake mata kuma ma a bata ta sha ti daga baya Hajja ke zama da ita a wani lokacin ko kuma muhibba ita ma idan bata da makaranta tana zuwa ta kwana da yake Allah ya haɗa jininsu suna son ta matuƙa. Hamida ce kawai dai bata zuwa haka ita ma ummu. Don ita ma bata ƙara dawowa ba har faɗa suka yi da dadi akan yadda ma yake bawa arat ɗin kulawa wai ya kira, danginta ma su zo su kula da ita ya ce to ba zai kira ba idan ita ta matsu ta kira su tunda dai bata da imani idan nata yaran ne ma suka shiga wannan halin za ta so a bar su a haka ne? eh ai fa kenan fitina ya kaure wai yayi ma wa ƴaƴanta mummunan fata dama ta san ba son su yake yi ba tunda ma an shiga tsakani an riga da an raba ga hawa unnan tana can bata da lafiya ko damuwa da ita ma bai yi ba akan yadda ya damu ma da yarinyan nan kuma wallahi duk wanda ma ya shiga tsakaninta da shi Allah ya isa akwai ranar da asiri zai tono insha Allah ana nan sai asirin da aka yi ya karye ta inda take shiga dai ba ta nan take fita ba dadi ya ce ni wallahi kina bani mamaki Halima kar ki ce ban san halin da kike ciki ba ne, duk da na san abin da ke ranki kyale ki kawai nake kuma ita wacce kike magana a kanta, har yanzu albarkacin ta kike ci yanzu ko kunya ba kya ji har za ki iya buɗan baki ki ce wai ban damu da naki ƴaƴan ba me ban yi ba a kansu, har samun matsala muka yi duk akan biye miki da nake yi wajen yi masu aliyu sharri kar ki manta dalilin ki husaina ta koma kaduna da zama duk dan ma Ta guje ma fitinan ki haka na zauna akan ƙarya kika yi ta haɗa ni ma da ƴata na yi ta gaya mata maganganu shi kan shi mijin ma ban kyale shi ba ƙarshe suka bar garin nan gaba ɗaya to wallahi ki kiyaye ni Halima domin zan ɗauki mummunan mataki a kanki yana gama faɗar haka ya tashi da san sandan dogarawan sai ya tafi ɗakin shi kuma kun san cewa baya da lafiya ya bar umma cikin tashin hankali da jin maganansu ko in ce maganganunsa tabbas aikin boka ya soma sanyi dole ma ta ɗauki mataki tunda har ma dadi ya so tanka mata akan waɗannan maganganu to ya soma ma dawowa hayyacinsa da sauri ta tashi ta ɗauki wayanta domin kiran yan uwanta sai da ta rufe kofan sannan ta kira take shaida mata halin da ake ciki yanzu ya kike ganin ma za a yi hasha ko in zo garin nema gobe saboda wallahi akwai babban matsala idan na yi sake maganin nan ya gama aiki a jikinsa shikenan ni kan na riga da na gama yawo daga can bangaren kanwar nata ta ce a'a ba sai kin zo ba ma kar kuma a zargi wani abun zan je a yau din nan mu yi magana da malamin gobe sai su mayyanta kawo miki sakon tunda mata matsa za ta dawo nan za ta zo ta yi muku hutu har zuwa sanda mata ga damar dawowa sai ta dawo to ai shikenan babu dama sai ta zo ɗin don Allah ki faɗa masa duk matsaloli na kin jigo kar ki ɓoye mishi komai kuma a ƙara tusa ƙaunar ‘ya'yana fiye ma da waɗannan ‘yan iskan shi ma Aliyu akwai aikin da nake son a sake a kan shi tunda na ga alama kamar ma baya jin asiri duk da dai ma ba kasafai ma suke shiri da mahaifin nashi ba amma na ɗan lokaci ne za ki ga za ki gan su tare na san ma ba zai wuce wannan tsohuwar ba ce take tashi tsaye a kansu kin san tun da ta kama ni ina wayan nan ta gaya min maganganu wallahi na rasa sukuni na san kyale ne kawai take gashi duk abin da muka yi mata bacinta bacinta yake yi ba ko me kai baya kamata na rasa wannan tsohuwar wace irin jaraba take da shi hajiya ta ce ki bari duk zan yi mishi bayani har ita ma din dole a ci gaba da aiki a kanta wata rana zaki gama an yi nasara da haka suka ci gaba da waya sai da ma umma ta ji motsi sannan ta yi saurin katse wayan bifo ma ta shiga toilet ita ummu tun farko tana da matukar kishi shi yasa ma ta tsani su Aliyu musamman da ta shigo gidan ta ga yadda dadi ke matukar kaunar su kasancewar mahaifiyarsu ta rasu ta bar su tun suna yara a lokacin Aliyu yana da shekara shida ta rasu su kenan yaranta biyu daga anti Husaina sai Aliyu Hassana da Husaina ta fara haihuwa sai Hassana ta rasu Husaina kuma ta rayu bayan haihuwar aliyu ta soma jinya kasancewar hawan jini da ya yi mata muguwar kamo a haka dai ana tafi ana tafi har allah ya amshi abunsa dadi ya auri umma wacce take matuƙar ƙaunarsa ta so shi sosai musamman ma yadda ta ga yana da kuɗi zuwanta Abuja wurin antinta tunda makota ne shine ta makale mishi shi kuma tunda dai bai da mata kuma ma yana son sake aure sai kawai ya aure ta shigowar umma da yadda ma ta ga ma yana matukar son ƴaƴan shi shi yasa ta soma shiga tsakanin su da farko sharri take musu tun baya ɗauka, har ma dai yazo ya soma amincewa da ita a haka kuma ta soma biyebiyen bokaye tun kanwar ta yi mata hanya dama kanwata ta san bokaye masu aiki da cikawa daga nan kuma ta mallaki dadi sai abun fada ta ce mishi wannan lokaci ne hajja ta dawo daga saudiya tunda a can take da zama bayan ta dawo gidan ɗanta ta ga yadda su Husaina suke shan wahala shine ma ta dawo da su hannunta ita take musu komai na rayuwa har girman su da auren anti Husaina din to babu irin sharri da umma bata yi wa Husaina lokacin da tana budurwa ba har cewa take tana bin maza shi kuma dadi ya hau ya hau kai ya zauna gashi mutum ne mafaɗaci haka ya samo abokinsa ya ce zai aurar da ita amma hajja ta ce san ma bai isa ba sai wanda yarinya take so za a bata tana raye ba ta gama dan iskan da zai wa Husaina auren dole ba wallahi tana nan da ranta akan me a wani dalili za a yi wa jikar ta auren dole wallahi ba zai yiwu ba dole dadi ya bar maganan ya amince ta kawo wanda take so din to kuma kawowa sai ya zama abin magana nan yayi ta bala'i akan ashe tara mazan take yi tunda ma har tana da wanda ma take so babu kalan tijaran ma da ma bai mata ba har duka ta sha a hannunsa da kyar hajja ta kwace ta kuma ta ce idan ma ya saki dukanta bata yafe mishi ba duk abubuwa da ke faruwa ta san har da zugan umma tunda ma ba son yaran take yi ba shi kuma ba lallai ya gane cewar bata kaunar su ba a haka dai aka yi aure husaina ta tare a gidan mijinta sai aka yi sa'a kuma mutum ne na gari mai ƙaunarta tana shiga ya mayar da ita makaranta babu abin da za ta nema a duniyan nan bai yi mata ba Shi kenan fa umma ta so hassada ganin yadda husaina take shiga musu tana shiga masu kyau ta ci abin da ranta ke so ta sha abin da ranta ke so ta saka sitirin da ranta ke so a yadda ta so ganin ta a fatare ba haka ta gani ba sai ta fara tura yarta Hauwa wacce ita ce farkon yarta tana zuwa gidanta ta gano mata sirrinta da haka ta dinga zuwa tana zuga dadi tana yi mata sharri kala kala ba irin abun da bata faɗa zama fa ya daɗi kullum da irin bala'in da Husaina take fuskanta ta yi auren ma bata huta ba tunda har gida daji yake biyo ta yi mata ɗiban albarka hakan ne ya sa mijin ya ɗauki matarsa suka koma Kaduna tunda yana santa kuma tana bashi tausayi musamman ma yadda mata so a gidansu ta taso cikin wahala ga mahaifinta da kuɗi amma ina ya dukkanta ta ya komai ta shiga tsakankaninsu babu uwa sannan babu soyayyar mahaifi an riga da an shiga tsakanin su su suka koma can da zama ta ci gaba da karatunta a cikin garin Kaduna kuma kun sani ba sai an sanar da ku ba gadu Kaduna akwai ilimi matukar zaka nema garin Kaduna ai gari ne wanda zaka nemi ilimi sai dai in ka ki nema shi kuma Aliyu yana zaune a wurin Hajja ita ta ci gaba da kula da shi da kuma ta ta yi uwa ta yi tsaki a kan sai dadi ya saka shi duk makarantar da yake so da haka har aka tura shi kasar waje karatu duk da umma bata so ba amma babu yadda za ta yi kasancewar hajja ta shiga tsakani domin ta ce muddin bai yi abin da ta ce ba wallahi sai ta tsine mishi albarka ba za ta hana shi ya je ya ci gaba da biyewa mace ba wallahi tallahi ba za ta hana shi ba ya je ya ci gaba da biyo mace amma ita kan bukatar ta sai ya biya ta yi masa barazana sosai wanda hakan ne yasa dadin ya amince ya fita da Aliyu abroad duk da hajja ta san ba yin kansa bane shi yasa ta tashi tsaye wajen mishi addu'a da ibada babu dare babu rana har umura take zuwa dan Allah ya shiga lamarin sa ya nuna musu cewar ita ɗin ba abin da za ta iya yi wanda zai zamto shi ne silan hana wasu abubuwa ba a'a kawai dai haka Allah ya kaddaro kuma insha Allah duk lokacin da Allah ya so wannan abun zai kawo shi yasa wani lokacin kamar ma ya kamar ya dawo daidai sai kuma ya koma yadda yake tunda shi yana da yawan faɗa kwata-kwata ma ba sa jituwa da Aliyu musamman ma da ya dawo karatu wani lokacin kuma sai komai ya dawo normal suna tare kamar abokai amma idan ya tashi faɗa baya yi mishi da sauki ɗiban albarka yake mishi tamkar ba mahaifin shi ba shi kanshi Aliyu yanzu ya sauya tun da ya dawo karatu wasu sabbin ɗabi'u ya koyo akwai shegen zuciya da saurin fushi kuma mutum ne da baya da tsoro bare ɓoye-ɓoye a rayuwarsa komin girman ka sai ya gaya maka duk abin da ke ransa ba zai taɓa ɓoyewa ba shi yasa hajja take cewa dama ai ɗa mahaifin mm, ɗa dama ai ɗa mai fin uba ga shi nan ya koma sak uban shi shi ma dai bai da mutunci saura kuma faɗan nashi zai koya tunda ma shi ma kaɗai ne ma bai ɗauka ba a halin uban nashi faɗa mutum kamar ma yaje an ya je an sauya mishi hali sai faɗin rai da baƙin hali da da abubuwa wanda ma kamar ma ba ma a gidan ya taso ba wallahi tallahi aliyu tamkar an canza masa zuciya haka yake haka dai za ta ta yi mishi faɗa amma baba baya ma kula ta wani lokacin kuma ya tanka ta kuma duk wannan halin bai taba daga kai ya kalli umma da niyyar rashin kunya ba hasali ma baya shiga harkanta ko faɗinta baya zuwa abincinta ma baya ce sai dai kan ya saka muhibba ta yi mishi ko ya ci na hajja duk cin kashi da rashin mutunci da za ta zo kan shi ta yi masa ba zai taba kula ta ba ko dan ma yana ganin matar ubansa ne ko mai oho Abun da ya sani kawai idan yaranta sun yi mishi ba daidai ba sai dai ya kama su ya jibga na banza ya ci uban yaro ba ruwan shi ta biyo shi har ɗakinsa ta yi ta fitina amma ba zai kula ta ba ko a jikin shi abun da ke ƙara kular da ita kenan shi yasa ta ƙara tsanar shi duk abun da za ta yi mishi kuma gashi baya wani cinsa a ganinta sai dai kan ta yi ta haɗa masa gurmi wajen dadinsa ta ce ya yi kaza a'a in ba a lura da kaza ba yana kaza Saukin da aka samu yanzu saboda ciwon da yake sako dadi a gaba kansan kafa ta kama shi da kuma ciwon siga ya yi jinya sosai wanda aliyun nema akan komai nashi a lokacin ma har an so a yanke mishi kafar sai aliyu ya kiyarda da a haka ya fitar da shi kasar germany tunda ya ji labarin wani asibiti da suka je can aka soma kula kulawa da shi na tsawon wata ɗaya yana amsar magani kuma sun ce ba sai an yanke kafar ba za su samu sauki very soon insha Allah su kansu sun ga sauki tunda yanzu har tafiya yake da sanda a da kuwa baya iya tashi ma da yake ma har da ma ciwon siga yake fama da shi shi yasa ma abun yayi mishi yawa to da haka da haka rayuwa ta ci gaba da time to time ana mayar da shi asibiti ana duba lafiyarsa wanda Aliyu ne ya dauki nauyin komai tunda Allah ya riga da ya bude mishi yanzu har ma asibitin kanshi ya gina nashi na kanshi yake da ita babu irin bakin ciki da faɗin tashin da umma ba ta yi ba dan ta ga bayan shi amma Allah yana tare yana tsarewa kuma shi ma yana addu'a sosai tunda hajja ta faɗa mishi ya dage matuka, matar dadin su ba ƙaunarsa take yi ba komai za ta iya yi don kassara shi shi dai bai ce komai ba amma ya ɗauki shawaran hajja ya dage wajen ibada da sallolin dare yanzu yarta hawa ta yi aure kuma tana fama da aljanu wanda suka hana ta haihuwa har yau ko ta samu ciki ma sai ya zube gashi ba a yin sati ba su tashi ba kullum cikin ciwo take har mijinta ya gaji ma ya ƙara aure matar ma ta haihu ta littafin rudin duniya kenan kuke saurara wanda ya samu rubutu daga ummu dahira wanda ni sadiq namijuwa nake karanto muku shi wato wacce kuka fi sani da nafisat ismail lawal